zagon kasa ba daidai ba kuka min bai so na faɗa ba so kuke gabai ke na ba ku so na tsaya da kafata ba a kunga ina ta tsokaci dan komai da lokaci rabon kaza ka cin madirin in baka yi garaje ba sannan ba ta hannun zuwa gangara in aka yi Kasara ta yi ta karuwa kairi ya yi ta hauhawa a soyayya ta kama raina wadda na so na kewa kauna dokin zuciya ya sani da ja ta na kai ta cikin rana zagon kasa zagon kasa wallahi wani abu ne yake shirin faruwa game da mutuwar Hafsatu. Mutuwar Hafsatu? Eh. Kware ko malam, akwai ɗan yayata da ya zaman garin nan da daɗewa, to shine da daga birni aikin lauya. da ba shi labarin magana mutuwar hamsatu shine ce shi bai yadda mutuwa ta ba kashe ta aka yi kashewa kuma to wa kenan ya kashe ta abin ce ta kashe ta ko kuma mijin abu cap dijan wallahi sai yana zargin su da hannu a cikin kashe hafsatu amma ni da ku babu wannan zargin shi yasa na zo na gaya muku ni babu hannuna a cikin wannan magana tsakanina da ku sai alkhairi to ni ban ga wani abin gwagwama numfashi ba anan duk abin da aka ce tuhuma ake yi idan mutum yana da gaskiya to Allah yana tare da shi duk mutumin da ba shi da gaskiya kuma daga karshe sai Allah ya bayyanar da shi menene abin tashin hankali duk binciken da za a yi a yi binciken iyakaci dai abin da ni na sani ni na tabbatar da cewa 'yata ko mijinta ba za su taba aikata wani abu irin wannan ba to tun da an san haka me abin da za a ringa damuwa da shi ai zuwa yi ta yin bincike haba malam kamar ya baka ga wani laifi ba to shikenan ka yadda akan cewa abince ta kashe ta ko kuma mijin nata kenan ya kashe ta haba dan Allah wannan ai cin zarafi ne da kuma rashin nuna kyautatawar da muka yi a gare ku jimmai menene abincin zarafi anan ni ne na ci zarafin kowa ya ci menene abincin zarafi bincike aka ce za a yi a yi binciken nan a gama in an gama ba zuwa za a zo a ce haka kawai an bincika wane ne ko wance ba sai an kawo dalilan da hankali da ilimi za su yarda tukunna cewa eh ga wanda ya kisan to menene abin damuwa anan ai tabbas lami da sa hannunki a cikin wannan maganar idan ban da haka akwai wani ɗan iskan da ya isa izo ya ce zai binciki dalilin da ya kashe hansatu to babu komai mu dai da alkhairi muka saka muku ko kuma kuna neman ku bi mu da sharri ke da Allah ya mana shiru da Allah ni ba na son shashanci wallahi ke gashi kin kai shekarun hankali amma kullum tunaninki ba shi da kyau menene ta zo tana gaya mana labari ta kawo ai ba ita ce alkali ba labari ta kawo to labarin ta maraba da shi duk wanda zai yi bincike ya zo ya yi bincike ko a ina zai yi binciken tabbata daga ƙarshe da za a gano gaskiya idan kuma da nan ba a gane ta ba ce muke aka Allah gwari ne zai hukunta kowa ya yi abu to menene abin wani gwagwama numfashi da wani zancen an ci mutunci ba na son shashanci wallahi kuma ma wata magana ce yanzu nan aini ne ya kamata in yi magana in gwagwama numfashin ba ke ba saboda in an tashi neman ko me ni za a nema ba ke za a nema ba ku lamarinku na mata abu ne mai ban mamaki dadewar da muka yi da ƙaunar da take tsakaninmu da mu'amalar da aka yi me ya dalilin da kuma rana ɗaya za a watsar da duk wancan abin a kawo wani abu daban kuma sannan sanayyar da take tsakaninmu ta nake ku nake tarawa kuna wasa da dariya to kuma me ya dalilin da yau ba za a dawo a tara hankali a nutsu a tabbatar da abin da shine daidai ba kuma sai a shiga shaci faɗi da zace-zace na babu gaira babu dalili haba to kenan malam yanzu mu abin da ta nuna mana ta nuna mana sanayya kenan fi sabilillahi to shikenan malam yanzu mu ita abin da ta mana ta nuna mana sanayya kenan ai duk abin da ya faru tsakanin abu da hansatu bai kamata a ce wani dan iskan lauya ya shigo a ciki ba yayi daidai ba laifinki ba ne domin ina tabbatar miki da cewa ba dan kin zo kin nemi amincewar a tafi da yarinyar ba abin har ta yadda ta tafi da hansatin da baki zo mana da wannan maganar ba habajin mai a tsakanina da ke babu magana makamanciyar wannan bai kamata a ce irin wannan maganar sai a yanzu zai shiga tsakaninmu ba habajin mai wallahi ni a raina babu zargin abu ko mijinta akan su suka kace hafsatu shi ya ce bincike za a yi idan ya binciken nan za a iya samun ba abun bane ko mijinta ba lalle bane suna da hannu a ciki bincike ne fa kuma zai nuna kansa habajin mai ki fahimce ni dan Allah wallahi ina da yaƙini a zuciyata abu ko mijinta ba za su taba aikata wannan mummunan abun ba aba bofa da Allah Allah shi ne ya karɓar Hansatu kuma ko ta je birni ko ba da je birni ba idan kwananta ya ƙare daidai da daƙiƙa ɗaya Allah ba zai kara mata ba zai karɓe ta. kin ga wannan kadai abu ya ishirin tawakkali akan mutuwar hafsatu um, lami abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki yarinya dai allah ya karɓi ranta kuma ba wanda allah ya wa alkawari ba zai karɓi ransa ba kuma duk ran da mutum ya mutu ko da wani ne ya kashe shi maran nan ne dai ranar mutuwarsa illa iyaka wannan ya zama sila kawai saboda haka abin da nake so kawai za mu taya ki addu'a saboda zaman da muka yi na mutunci da amana tsakaninmu Allah ya mata rahama duk wannan magana a rufe ta yanzu a nan gurin to shikenan malam na gode sai an jima Allah ban mu lafiya na ji daɗi da ka fahimce ni malam Allah ya yafe mata madalla sauka lafiya ni fa ai ba zan fahimce ki ba ka ba zan fahimce ki ba lami malam baka san makircin matan nan bane ba mamaki ko kuma ina tabbatar maka da cewa da hannunta da ita aka haɗo baki akan wannan maganar kuma ma in banda abin ita wannan sakaran matar fi sabilillahi malam me zai sa abu ko mijinta ya kasance da hannunsa a kisan a kisan hansatu jummai makirci da kike magana ba wannan matar ba gaba ɗayan ku mata da aka ce annisa gaira ma'amuna tin mata gaba ɗaya ba abubuwan amincewa ba ne saboda kake ba na son ki rika hawa kan zato kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da ya rika siyasar zama da mutane to jummai yanzu a cikin furcin da ta yi ai bata ce miki ga wanda ya kashe ba cewa ta yi wannan mutum ya ce zai yi bincike to ya yi binciken mana menene wannan wani abu ne kuma ke baki san yadda matsalar dan adam take ba ke ba alkali ba ce kin gane kuma wanda ya fi kowa daraja a duniya annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗa ya ce zato hadda nasa ba tabbas ba ne saboda haka kowa ya mutum komin darajarsa ba zai yi zato ya zauna a kansa ya ce abin da ya zata kawai haka yake ba me ya zafi tana yiwuwa in sun gama binciken binciken zuwa za da takobi ana saran mutane ai bincike za a yi a gano kuma da hujja za a gano wane ne ya kashe ga dalili ga dalili ba zai shafe su ba ni na san tarbiyyar da na ba ‘ya'yana da shi da ita gaba ɗaya sun zama ‘ya'yana yaron nan na yaba da tarbiyyar sa shi sa na yadda ya aure ta ita kuma na san tarbiyyar da na ba ta to menene abin tashin hankali in ma duk duniya za su bincika su bincika mana ai mutumin da kaga yana tsoron za a yi bincike ma ya san yana da laifi ne jin mai yanzu ni kawai yanzu ki maza ki gama abincin nan zan tafi masallaci in dawo don Allah kafin in gama kuma amma ki fitar da wannan zancen daga zuciyarki ki jira shari'a ki ga abin da za ta yi to ba ana cikin aiki ba ta zo ta zaunar da mutane to da ta zaunar daukan mu ta tafi da mu shikenan dai je ka haba ka je kai sallaka kullun dai mutun ya ta mita ka je kai sallar ka ni kuma in tashin karasa girkin to naji ta dadda ma mutane lissafi kai kuma sai wani biye mata kake yi habibi shike ya bushe lai asirin ya toni ki dalla malama ki tsaya ki nitsi kiwo mutane magana dalla malama eh ma asirin mu ya toni ba ke ce kike so ki tona mana asiri ba ki tsaya ki nitsi kiwo magana me yake faruwa habibi bala ya zama dan sanda ashe lokacin da hansa ta rasu ya tafi gurin training din aikin dan sanda to yanzu ya dawo da shi da wani yayan hansatu suna na sun fara bin diddigin abu ba su yarda ba ba su yarda da mutuwa da hansatu ta yi ba ɗazu Umar ta kira na waya take gaya mu asirin ya ga tonuwa idan na fahimce ki yanzu dai mutum biyu ne suke bin diddigin wannan abu da bala ya koma dan sanda da kuma dan uwanta to waye dan wannan ta shi waye lauya ne lauya shi kuma bala dan sanda to su ne suke bin diddigin taya aka yi hansatu ta rasu ba sai da mutuwar da ta yi ba gaskiya ne kina jina karki damu kwantar da hankalinki ni dai abin da nake so da ke shine duk abin da na saka ki ki kin gane me nake nufi ki nutsu saboda idan kika ba da matsala ranki yana hannunki za ki kashe kanki da kanki na gaya miki salamu alaikum amma da ya ka bar falon kasa har ka zo sama lafiya kai dade baki muka yi sun ce suna son ganin ka suna kasa suwaye wannan kayan gida ne dai da su haka wannan ka bude baki kai mun magana su waye a'a sun saka kaya sut da damara kai a cikinsu akwai bala ayyo ayyo bala bala mutumin kirki saurayin hansati kenan ranka daɗe ba shi ni ce kuma bala da yake ɗan ƙauye kamar ya bala ɗan ƙauye kare ne yan ƙauye dakta ba a ƙauyen take ba kuma aka samu kawai magana da nake akwai bala a ciki ranka daɗe yanzu to shi kana ji abin da za ka yi min shine ko ba mana nan idan bala ya zo ya tambaye ka ka ce karka ce min wata magana da shi karka ce na tambaye shi kaji ka tabbatar ba kamun haka inda dai ka je ka dai in magana da shi ka in ce wani abu ka gane ka ce masa kawai ba mu taba wata magana da kai ba kai da magana wa'annan mutanen ne ganin zuwa eh Habibi. Na? Ya za ka ce kana zuwa? To in kuma lauyan ne fa. Kin ga abin da nake gaya miki kenan ni dai abin da nake so ki tsaya ki nutsu ki ba mu matsala. Na gaya miki ina zuwa bari in ci. Ina shiga uku. Kai jama'a. Haba, wannan wani irin abu ne dan Allah dan annabi? Iya? Ahan! Haba ko da na ji. Eh ba shakka wannan haɗin bakin tsimma ne. Annan mimin bawa, 'ya'yan mage masu kaushin hanci. To bari in gaya maka bala, ya ta abu ta fi ƙarfinka. Ina tabbatar maka da cewa baka isa ba, ba a yi ka ba. Kai yan tsakaninka da Allah bala, in banda ba ka da mutunci, ka rasa wacce za ka yi wa irin wannan bita da kullun sai ya ta Zainabu. To idan baka sa an kama Zainabu an tafi da ita ba, ba ka ƙaunar iyayenka. Sakare mara mutunci, wace irin rayuwa ce wannan? irin yadda muka taso da ku a wannan karkarar mm, bari ka ji yadda muka taso da mahaifiyarka a karkarar nan tun muna da ƙuruciya haka muka yi rayuwa ba mai ƙullata kowa a cikin zuciyarsa amma kai yanzu ka rasa wacce zaka ƙullata wacce zaka jefa wa yarfe da sharri da jaba'i sai abu yar aminiyar mahaifiyarka na gode bala ya yi kyau to bari ka ji akwai 'yan sanda da yawa irin ka sun yi aiki irin wannan na kulle-kulle da makircin tsiya kuma ba su gama lafiya ba yawa baba ni fa ba haka na ce abu ita ta kashe hafsatu ba magana muke yi akan bincike za mu yi bincike kuma in muka yi bincike in babu hannun abu kin ga ba wannan ba komai bane ba kuma ni ma a raina ban sa abu za ta iya kashe hafsatu ba kin ga ba rami me ya kawo rami tsoron me kike ji ne baba ko dai daman kina da masaniyar yadda hansatu ta mutu kai da ka ta malam ai ni na san sharri ne kaku ba alheri ne kaku ba au nufi ma kake kenan mm, mm, da sani na aka kashe hansatin kenan ko ko sau kake kace da ni da abu mu muka je muka shake hansatin muka kashe ta ka fita fa ido na in rufe a'a baba ba wai ina nufin haka bane ina nufin harshen bincike ne zai bincika mana ya tabbatar da wanda ya kashe wannan yarinya ofisa bala sari ina so ka rubuta min waɗannan maganganun gaba ɗaya da take magana da su su zama mana hujja idan har aka kai ta kotu sai ta zo ta yi dipendin kanta da abin da za ku kun daɗe ba ku yi ba ba kotu ba a tafi lantsan dan ƙauyen kiyama ofisa kana jina duk ina jin abubuwan da take faɗa. Eh, an faɗa. Baba. Ah, farko dai Allah ya muku albarka. Amin baba. Na gode da yadda kuka tafi da aiki gwargwadon yadda na zo na riska. Kuma maganin wanda baya jin magana kenan. Dama ita hukuma asalin kafa ta shine don ta tafi da al'amura na yau da gobe na al'umma. Masu kyau da marasa kyau. Wannan ba wani abu bane. Ni yanzu in ma za ku tafi da ita. doka ta yadda a tafi da ita ko ku tafi da ita dan Allah da aka ta malam yanzu da bakin ka kake cewa su tafi da ni su tafi da ni fa kace malam to ina tabbatar maka da cewa ƙarya ne a cikin waɗannan ba wanda ya tafi da ni sai dai a tafi da kai yauwa kuma ina gaya muku cewar kullum addu'a nake wa abu idan kun fi karfin abu ba ku fi karfin Allah ba kuma Allah da sai Allah ya kwatan min ita eh to da ki tsaya mana ashe shekiyancin naki na ƙarya ne sha sha sha am halaga malam duk wanda yake harka da mutane musamman irin taku ta tuhuma zai ga mutane iri-iri wani zai kufula don yana da gaskiya wani zai kufula don ba shi da gaskiya to mata da ya da uwa da jika duk kusan bambancin baya halayensu ku yi haƙuri amma abu ɗaya zan roƙe ku yanzu a cikin wannan abu da za ku yi ku yi tsakaninku da allah duk abin da ya zama haƙƙin mutum ne ku bashi wanda ba haƙƙinsa ba ne kar ku bashi in kun yi haka kun kubuta a wajen Allah kun kubuta a wajen al'umma haka ne baba yawa babu wani abu eh Allah ya bada sa'a na gode ah. madalla bala dam sadiq wai shi wannan wane ne wannan shine mahaifin abu wanda Hassatu take wa aiki abin ne okay na gane bala hmm? wai to yanzu ta ina za mu wannan aikin to ai yanzu ba mu ga zama ba kawai daga nan abin da ya dace kawai mu koma to dama na yi niyan in zo in yi hutu na a nan ne to kaga kuma ga yanda abubuwan suka kasance ba zai yi ba dole na yanzu in tsaya a yi aiki ni ma ya kamata yanzu in ɗauki jakata mu tafi tare kawai gaskiya ne aikin nan mm-hmm. mu je shikenan Malam Musa, Allah ya sa mai sa'a. Ai sa'a. Alhamdulillah. Ah. Yawa, barka ne. Yawa, barka ne. Lafiya lau. Yawa, lafiya. Ina gajiya. Lafiya lau. Ku ne kuke nema na? Mu muke eh. neman ka. Ba kai ne samani ma'aikacin banki ba? A'a, ba ni bane samani. Ayo, ai tsaya. Karka abin nan. Da nan aka yi mana kwatance. Ba wani abu bane ya samu ka aka mana kwatancan wani nan gwargwale mai kuma yawa saboda kananmu ne Allah ya masa rasuwa mm. to magadansa ana so a fitar da masa haƙƙinsa a ba magada abin ya faskara shine aka yi mana kwatancen nan tunda kai ma'aikacin banki ne kuma sammani to mm-hmm. shine dalilin zuwan ƙware kuwa saboda an ce a bankin ku yake ajiya kuma har yanzu kuɗin ya faskara sun hana mu kuɗin ƙware kuwa shi yasa aka ce mu zo nan kai ne ma'aikacin banki watakila kai ka shiga gaba a ba masu haƙi haƙinsa. So sai. Shi ke nan abin da ya kamu. <laughs> Shi ne ba. Ba mu ba ni ba ne. Eh, amma na san samani abokina ne. Kuma ah, ga ina ga kaga gida na ɗaya eh. na biyu eh. Eh. shi ma ma'aikacin banki ne wato aikin ne zo wuri ɗaya <laughs> kai kana aikin banki shi ma yana yi to kuma ku kwatance sai ya zo a kanka to mun gode fa Allah ya saka mun gode Allah ya saka Allah ya saka to shikenan Allah ya saka mun gode fa yawwa mun gode yaro yawwa abin da mm-hmm. wallahi salile na'am kai daɗe. dan me za ka zo ka tsayar min da mutane a kofar gida kuma ka san ba ni suke nema ba saboda me ne to ai sun zo suna neman ma'aikata wannan mahaukacin wannan ma'aikacin gwamnati ma'aikacin banki eh. suka ce suna nema to ni kuma na ba wani ma'aikacin banki a unguwar nan in ba kai ba sai aka ce maka ni kadai ne ma'aikacin banki a nan unguwar duk ma'aikatan da suke nan gurin ya za a zo tana ce maka sammani sammani ni ne sammani to ai banda alhaji maharas da ya tashi daga nan ma'aikacin banki ya ban nan ai kai kaɗai eh, wannan eh, luk salele kada a ƙara zuwa ba ni ake nema ba ka tsayar min da mutane na gaya maka shine kawai amma ba su ma kawai sai dai masifa ka da matarka kun tayar kuna rigima da matarka yadda ka ce ni a wannan mutane sun ce ma'aikacin ma'aikacin banki ai ma'aikacin banki in banda Alhaji Maharas kuma ya tayi daga unguwar nan sai da zo ka tayi abin nan kawai kike da duk wannan kan tayi sai dai a kaina kullum matarka ka zo kuna rikici da ita eh, wannan baka da abokin rigima sai ni eh au ya koma haba na hello ai na ji ana taɓa kwasu ƙofa wa ne salamu alaikum alaika salam Ha? barka ne ah, barka ne yawa ya aiki na gaje alhamdulillah sannu ya kokari wallahi wallahi alhamdulillah sunana sadiq barista abokin bala saurayin satimar rasuwa Allah sarki bala na ƙauye kenan saurayin marigayiya eh. ai na gane shi ok to ka ce dai da Allah ina da wasu tambayoyi da nake so ma to Allah isa na sani da Allah a gaban ka Hafsat ta rasu mm, a'a ai a asibiti ta rasu wani asibiti a'a asibiti ai matar gidan nan tana da asibiti ai asibitin matar gidan nan ta rasu ai kenan da kai aka je asibitin ba da ita ba da ni aka je ba amma tabbas a gabana suka fito da ita abin tausayi tana kuka lokacin zazzabin yana damunta suka fita suka tafi da ita asibiti kuma ƙarshe suna dawa ta Allah ta kasance suka ce ta rasu. okay. so a gaban ka dai aka yi mata jana'iza ko eh jana'iza kwarai kuwa don a takaice ma ni na kirawo mutane gaba ɗaya na tara al'umma aka zo aka yi mata jana'ida kai bari ka ji na gaya ma har kabarinta ma sai in nuna ma to yanzu ina masu gida suke ah masu gidan ai sun fita aiki duk ba kowa a gidan dukansu eh sai ni kadai to ba damuwa na gode sosai eh. na gode ni zan wuce a'a ka tafi ai ka tsaya su dawo ai nan da 'yan mintuna za su dawo ai a karka damu ba damuwa eh. a abinda nake so da kai dama idan suka dawo ina so in dan yi surprise din su wata in ba su mamaki eh. kawai shi yasa nake so in zo to amma kada ka faɗa musu da Allah ba ba za ma su sani ba <laughs> yawa eh, gode sosai ba komai gode sosai mm. bacin alajin yana sama ya gargaɗe ni ya ce ka in sake in ce yana ha kawai zai kuma in sake in gaya ma ai ba zai yi ba ina <laughs> sama yana sama yanzu na je na faɗa masa na ce kana nan ai matsala ta faru Allah to amma ranka ya daɗe dama ya san mutanen nan za su zo ya san mutumin nan zai zo shi yasa ya gargaɗe ni ya ce kowa ya zo kan ce yana nan kana ji? Eh. magana nake so ne eh. duk mutumin da ya zo ya eh. tambaye ka akan abin da ka sani game da mutuwar Hansatu ka gaya masa gaskiya kakka kai ƙarya gaskiya zan tsage gaskiya zan tsage saboda na ga yadda kake ta abubuwan nan wasu mutane sun zo ka tara min su a kofar gida ban san su ba da Allah dan annabi ka tsaya ka nutsu duk wanda ya zo ka gaya masa tsakaninka da Allah a zan gaya musu kai da din insha Allah kuma Allah na tuwo abu da aka sa bisa amana aka bani ai ko mutuwa dai ba na bata ta gifta ta shiga ciki to shine abin da za ka yi min kawai kada ka bari wani ya shiga min cikin gida ba wanda zan abin da za ka faɗi tsakaninka da Allah akan abin da ka sani abu gaskiya ne eh kawai abin da za ka yi min shine kar wani ya shigo mana cikin gida Allah ya yarda saboda kaga muna tare da dakta kuma yau ba za mu fita aiki ba to ba matsala eh. mm. ba matsala Allah ah, abin mamaki duk abin da mai gida ya gaya mu ice za su tambaye ni akai kuma wannan mutumin duk tambayoyin da mai gida ya gaya min wannan mutumin shi ya yi su to wai wannan abin me ke faruwa kenan Allah ne ruwa na ma da Allah <laughs> shayyancin banza ni ba karkari a kawo min girki in ɗiba ba yanzu ma yunwa nake ji Mm, zagon kasa ba daidai ba ko min ban so na faɗa ba so kuke ku gabai kena ba ku so na tsaya da kafata ba a kun ga ina salile yana kana ta fara yau lafiya <laughs> wallahi tallahi ai ranka ya daɗe ai ɗazu mm, ina maganganun da ka gaya mu eh. to wallahi ɗazu wani ya zo ya zo ya sa ni a gaba sai tambayoyin nan yake kamar yadda ka gaya min din nan to sai ka ce masa me kai a'a abin gaskiya ai kamar yadda kace in faɗi gaskiya to eh. wallahi haka na zage neman gaskiya na gaya masa abin da ka sani ba akan abin da na sani ba to da me da me ka faɗa masa wannan wai anan ta mutu eh sai ka ce marmi eh na gaya masa gaskiya ba saboda kaga mutane yanzu rayuwa ta yi wahala mutane ni ba wai na ce maka mutane su daina zuwa bane saboda ba a san rayuwa ba a san gaskiya ne yawa kuma kaga ni ba ni kadai bane ma'aikacin banki a unguwan nan mm, ba kai kadai bane gaskiya banda alhaji maharas da ya tashi eh. shine ma kawai wannan ba dai matsala ko ba matsala to bari je in samu mai ta sai mu magana gaya mata ban daɗa ba ban amma dai ba wani abu ka faɗa musu sabanin abin da ka sani duk abin da ka ce in faɗi gaskiya din nan dai shi na faɗa eh, eh, wai wai mutanen gidan suna nan sai na eh. ce ba sa nan ba kowa a gidan ai bai daukan waye ni waye bai san waye bane ni ai <laughs> wallahi ran kai dade gaskiya kai kokari sai ba karami ba kuma gahi kwana biyu nan ma gahi bani da kuɗi <laughs> nan nan ba matsala insha eh? Allah wallahi to ba wallahi wallahi kenan ah wannan kenan sun sa na a cikin aiki wallahi Allah nake jin goma babu a jikina fi wata wannan da zan yi ruwa ban same ko ya laɓe yana jina. <laughs> Dakta, ayo Allah. Allah kyauta. Habibi? Na'am. Lafiya na ga ka shigo da dariya? bayan lokuta da dama kuma dariya ta ɗaurace mana cikin gidan nan wallahi ina cikin nishadi ne wallahi em dakta kin san kuwa su bala da shi da lauyan nan sai da suka zo gidan nan wallahi kuma duk abin da na gaya miki zai faru sai dai faru suka yi taimin tambayoyi wai habibi da gaske kake a'a da gaske nake mana lillahi wa inna ilaihi raji'un mm, zagon kasa ba daidai ba ko kamin ban so na faɗa ba so kuke ku bai ke na ba ku so na tsaya da kafata ba kun ga ina ta tsokaci komai da lokaci rabon ka za ka cin madirin in baka yi garaje ba sannan ba ta hannun zuwa zaban kasa gangara in aka yi hawa zaban kasa haddare ke zubo ruwa zaban kasa nasara ta yi ta karuwa zaban kasa kairi ya yi ta hauhawa zaban soyayya ta kama raina wadda na so nake wa kauna dokin zuciya ya sani da ja ta na kai ta cikin rana zagon kasa zagon kasa kamin na gani